Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau talata 24 ga watan Yuli na shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Safinat Sada Sodangi da sauran abokanan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labaran duniya. mayakan sojin ƙasar isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin siriya yau talata bayan ya shiga sararin samaniyar isra'ila fadar white house suna tunanin janye ikon samun bayanan da suka shafi tsaron ƙasa na waɗansu manyan tsofaffin ma'aikatan leƙen asiri da ma'aikatan tsaro da ke caccakar shugaba trump wata ƙungiyar sa ido kan ayyukan koriya ta arewa da ke zaune a amurka ta ce hotunan tauraron ɗan adam na baya-bayan nan ya nuna koriya ta arewa ta fara warware muhimman kayan aiki a tashar da take gwajin makamai masu linzami. To a madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa guguwar canza sheƙa ta afka majalisar dokokin Najeriya har waɗansu na ba da dalilansu. Zalunci a bayyane ƙasashenmu aka je aka yi congresses aka yi mana zalunci muka kai kuka ba wanda ya saurare mu. Bayan haka za ku ji rahoto a kan saka shugabannin addini da sarakuna a kokarin kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya. kuma yawancin masu unguwanni da dakatai ko su ba su sani ba mutanen su sun san inda ake haduwa ana kulle-kullen aje a tashin hankali za kuma ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta ba da umarnin a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka kama watannin da suka wuce. Daga nan kuma safina ta da dangi za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mayakan sojin ƙasar Isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin Siriya yau Talata bayan ya shiga sararin samaniyar Isra'ila. A wata sanarwa da mayakan kasar Isra'ilan suka fitar sun ce sun harbo jirgin da makamai masu linzami bayan ya shigar masu yankin ƙasa. Gidan rediyon sojojin Isra'ila ya ce sun harbo jirgin ne a filin da suka mamaye na Golan Heights, amma kila ya faɗi ne a yankin da suke iko da shi na Siriyan. Gidan rediyon ya ƙara da cewa ba su san wani hali matukin jirgin yake ciki ba. Gidajen watsa labaran kasar Siriya sun ce an harbo masu jirgi ne a lokacin da yake kokarin kai hari a sararin samaniyar Siriya. Isra'ila ta kwace Golan Heights daga Siriya a shekarar 1967. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da mayakan zaman lafiya bayan shekara biyu. shugaban amurka da ke cike da takaici yana tunanin janye ikon samun bayanan sirrin ƙasa na manyan tsofaffin ma'aikatan leƙen asiri da ma'aikatan tsaro wanda wanda bisa ga dukkan alamu za a yi haka ne sabili da shi shida suke yi a cikinsu akwai tsohon shugaban cibiyar leƙen asirin amurka john brennan wanda tsokacin da ya yi a shafinsa na sada zumunta na twitter ya fusata trump da ya rubuta cewa martanin da trump ya bayar yayin ganawarsa da shugaban rasha putin ya ƙara wuce mizanin aikata manyan laifuffuka ko ƙananan laifuffuka ya kai minzanin cin amanar ƙasa fadar white house ta ce shugaban yana neman hanyar da zai janye ikon samun bayanan da suka shafi harkokin tsaron ƙasa da suke da shi saboda tsofaffin jami'an sun saka siyasa a cikin ayyukansu a wasu lokuta sun karɓi kuɗaɗe a lokacin da suke aiki to talk about stripping clearances from people who have spent decades in the military and in the intelligence community serving our country because the president doesn't like what they have to say. Maganar a janye izinin samun bayanan da suka shafi harkokin tsari tsaro ga mutanen da suka ɗauki lokaci mai tsawo a aikin soja da leƙen asirin ƙasa da bauta wa ƙasa domin kawai shugaban ƙasa baya son abin da suke cewa. Ka sani cewa abin da suke yi kenan kawai wannan aikin matsoraci ne wanda yake tsoron caccaka kuma muna buƙatar ƙin amincewa da shi da kuma mutanen da ke cikin ginin nan 'yan jam'iyyar democrat da republican musamman 'yan jam'iyyar republican ya kamata su tashi tsaye domin kare mu. wata ƙungiyar sa ido kan ayyukan koriya ta arewa mai suna 38 north da ke zaune a amurka ta ce hotunan tauraron dan adam ya nuna koriya ta arewa ta fara warware muhimman kayan aiki a tashar da take gwajin makamai masu linzami da ke gabar tekun arewa maso gabashin kasar kungiyar north 38 ta ce hotunan tauraron dan adam din sun nuna kwance wani gini da aka yi da karfe inda ake har hada jiragen da ake harbawa sararin samaniya kafin a kai su wajen da suke fara tashi da wani wajen da ake fara gwajin injin din makaman roka kafin ya tashi da inda ake kera injinan makamai masu guba da motocin harba roka mai fashin bakin kungiyar north 38 joseph bamuthers ya kira wannan mataki wani mataki na farko wajen cika alkawarin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi a taron da suka yi da shugaban amurka trump a singapore a ranar litinin inda ta gabata shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa yana matuƙar farin ciki da yadda yarjejeniyarsa da ƙasar koriya ta arewa ta ƙare don ganin an kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya inda ya ƙaryata rahotannin da suke nuna akasin haka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka a yau Talata ya yi barazanar maka haraji ga kasashen da ba su yin shawara da ƙasa Amurka da zuciya ɗaya, inda yake cewa su ne hanyar warware matsalar cinikayya ta duniya. Haraji babban abu ne, Trump ya rubuta a shafinsa na sada zumunta na Twitter. Abu ne mai sauƙi duk ƙasar da bata yi wa Amurka adalci ba a harkar cinikayya, to za ta haɗu da haraji. Kuma kowa yana magana, ku tuna mu ne asusun da ake cuta. Komi zai zo daidai. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an samu abin da za a iya kira gagarumar baraka a Majalisar Dattawan Najeriya, inda waɗansu sanatoci guda goma sha biyar suka fushe daga jam'iyyar APC mai mulki. Wannan ya nuna cewa ana da sanatoci sama da sittin waɗanda a yanzu haka suke wata jam'iyya, saɓanin yadda ake a baya da jam'iyyar APC ke da sanatoci sittin da biyu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da rahoton. kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa a majalisar dattawan Najeriya jam'iyyar APC mai mulki wadda da ita ce take da rinjaye ta koma jam'iyya marasa rinjaye da azaman su na safiyar yau ɗin shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya karanto wata wasiƙa mai ɗauke da sunayen waɗanda suka fice daga jam'iyyar su goma sha biyar. Letter to the Senate President. Dear Senate President, After due consultation with our constituents and stakeholders in our constituency, in proper recognition of Section 681G of the 99 Constitution as amended, and for the fact of our party, the All Progressives, we hereby inform the Senate that we, the undersigned, dine Sentudine Milay Kogi West, Senator Gabas Gandhi Benue State, Senator Ibrahim Dambaba Sokto State, Senator Shaba Lafaji Kwara North, Senator Mohamed Chichu Jigawa, Senator Rafi Ibrahim Kwara South, Senator Unkui Kadina North, Senator Isa Haman Bauchi Central, Senator Mosura Sumoni Oyo Central, Senator Shoji Akombi Oyo South, Senator Usman Bayo Nafada Gumbe North, Senator Musa Kwankosu Kano Central, Senator Nazif Bauchi North, Senator Olenwadi Tejoshu Ogun Central hereby informed that we don't sign a change in our political affiliation from the All Progressive Congress to the People's Democratic Party. We thank you for your exemplary leadership as always. Yours sincerely. A nan, Sanata Bukola Saraki ne yake karanta sunayen mutane goma sha biyar da suka ce sun fice daga jam'iyyar APC. Goma sha hudu cikin sanatoci goma sha biyar sun koma jam'iyyar PDP ne, guda ɗaya sanata abdulaziz murtala inyako ya shaida mini cewa shi jam'iyyar adc ya koma da yardan allah yau ni ina cikin sanatoci da suka kaura daga jam'iyyar apc amma ni na koma jam'iyyar adc ne da yardan allah distinguish me ya yi zafi ka ɗauki wannan mataki zalunci a bayyane ƙasashenmu aka je aka yi congresses aka yi mana zalunci muka kai kuka ba wanda ya saurare mu angwanninmu wards namu chairman na ward mun kasa a ce a bar mutanen ma cikin ward namu su yi zaɓe misalin billa ward a mabalwa wanda can ne admiral suke can ne gidan babansa yake ward namu na mabalwa wannan da mu da zuriyarmu da yan uwanmu da abokanan arziki ba ba mu izini cikin apc mu kawo chairman na ward ba a nashi jawabin sakataren jam'iyyar apc mai mala ne ya ce duk da wannan dambarwa da ke faruwa a fagen siyasar ƙasar dama demokradiyya haka ta gada. Mu ba a son mu ba ne a ce ko memba guda daya ya fita daga jam'iyyar mu ya koma wani jam'iyya shi yasa a yi bayan an kammala zaben kasa da shi sabon shugaban jam'iyya ya yi magana akan cewar duk wanda yake da ƙorafi duk inda ake da eh, matsaloli ah, ya ɗauki matakan sasantawa kuma kofa a buɗe yake na sulhu da sasantawa wanda kuma a kai ake shi wannan magana rapc da ma. yana nan ana tattauna da su wanda yake son sulhu za a yi sulhu kuma wanda ya yanke hukuncin ba zai zauna ba demokradiya ne bayar da ka iya da shi amma kuma ba wanda aka kora ko kuma ba wanda yake da korafi da aka ce ba za a saurare shi ba wata majiya mai karfi ta bayyana mini cewa A majalisar wakilai ma an samu sa hannu 'yan majalisa sama da arba'in waɗanda ke shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda. A kuma ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi na kawo ƙarshen fitintunu a arewacin Najeriya, har wasu ke ganin saka sarakuna da shugabannin addinai zai taimaka. Daga Abuja ga Nasiru Adam El Hikaya. fitinar da kan kawo zubar da jinin al'umma wasu jihohin Najeriya da ke arewa maso yamma da musamman ma arewa ta tsakiya ka iya raguwa ne in mutane suka cire son zuciya suka mara wa gaskiya baya duk dacinta. Wannan shine ra'ayin wani kwamiti da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don sauraron korafin mutane na cin zarafin da suke zargin jami'an tsaro da sauran 'yan haye sun yi musu. Duk wannan ma dina daga cikin muradin samar da zaman lafiya ne tsakanin al'ummar yankin da ke da bambancin addini da kabila da kuma babbar damuwar nan ta fitinar manoma da makiyaya. Hauwa Ibrahim na daga 'yan wannan kwamiti da ke tattara bayanai na irin wannan korafi duk gyaran da muke so mu yi a nan muka cire kanmu muka ce na yaranmu da ba a haifa ba ne to za mu iya ɗan kamanta gyaran muka kuma cire son kai muka kuma cire son kabila da addini muka duba wannan mutum ne ɗan adam to za mu ɗan gyaran da ɗan taimakawa to muna fatan kuma da ku da shi da kuke muryanmu za ku ɗaukaka shi aikin da ake yi a mutane su zama sun karɓe ta ba ma sun karɓe ta ba sun onin nata. Hakanan bayan taron da dattawan Arewa irin su Ango Abdullahi da na Kudu suka yi Abuja don samar da maslaha an yi ittifakin daina ɗaura juna laifi. Fasto Aminci Abu na kan gaba a taron. Kuma duk waɗansu sarakuna su manta da maganan cewa ni daga kaza ne kaza ne su haɗa kansu na kira baban gida na kira shi jana gawa na kira theophilus dan juma gusau da sauransu Kun yanda dattawan arewa ta gan ta duba arewa na tsakani da Allah kudu da gabas ta arewa. Dattawan arewa irin su Sheikh Yakubu Musa san Katsina na ganin jawo sarakuna a lamarin zai iya kawo maslaha in an duba yadda suke kusa da talakawa. Domin yawancin masu unguwanni da dagatai ko su ba su sani ba mutanen su sun san inda ake haduwa ana kulle kullen aje ai tashin hankali. Sun san inda ake haduwa ana sauran ayyuka miyagun ayyuka na ta'addanci da sauransu. Don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi lallai a ci gaba da tabbatar da tsaro duk wanda aka yi irin waɗannan abubuwan a ainihin abin nan shi za a fidda shi don bai cancanta ba a bakin rawanin shi a canza wani waɗannan ya haɗa arewa da sarakunan gargajiya waɗanda suka shafi ƙasashen yaraba da ƙasashen iyamurai da sauransu to za ka ga cewa an kwakulo masu aiki katalaifi ba ma kawai masu tada zaune tsaye da sunan ƙabilanci ko addini ba har ma da masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace duk za ka ga an kwakulo su inda suke domin mutanen ƙauyuka sun san inda ake yi sun san dazukan da ake shiga ana shirye-shiryen waɗannan abubuwa najeriya dai za ga mutane na dariya da juna amma can cikin zuciya ba mamaki bambance-bambance ka iya rufe musu ido su kasa marawa gaskiya baya ita kuwa gaskiya takan yi halinta da tsawon zamani nasura da mailika murar amurka da To madalla sai kuma kotun birnin Yamai da ta umarci hukumomin jamhuriyar Nijar akan su sallami jami'an fafutukar da suka garkami a gidajen yarin yankin tilabari tun a ranar 25 ga watan maris saboda ana zargin su da gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba a yayin gwagwarmayar nuna rashin yarda da dokar harajin 2018 wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani Yanƙurin tayar da zaune tsaye tare da farfasa dukiyoyin jama'a a yayin haramtacciyar zanga-zanga shine abin da ainihi hukumomin Nijar ke zargin jami'an fafutukar kungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen da aikatawa a ranar 25 ga watan Maris. Dalili kenan da hukumomin suka buƙaci kotu ta musu ɗaurin shekara uku uku sai dai bayan nazari akan hujjojin da ɓangarori suka gabatar alkali ya sallami waɗannan 'yan farar hula. Metar Budal Efred na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma. Yau juju ya abin da muka yi fulede muka tambaya audience yau cikin uku ya ba mu biyu. Biyu ya samu lecture guda ya ce Nuhu Arzika Ali Idisa Musa Cangari da Larwana ba wannan laihin uku da ake tuhuma su biyu duka sun haɗi ba gaskiya ba ne. guda dai ne jujun ya ce a ai sun yi afish afish suna kiran mutane a zo a yi taro to bisa wannan lehin ya yi kwandanan su wata uku amma ta uku na waje mine ne wannan yake yana nihin bai ma kamata ko rana guda su yi kaso don a resume a nuhu arzika ali dirisa duka insha Allah da Musa can gari yau za su yi to gidan kaso tururuwar yan uwa da amannan arzikin da suka halarci kotun a ɗazu da hantsi sun nuna farin ciki akan wannan hukunci. Allah ya gwada mana wanga rana an sako 'yan uwanmu sai mu ce muna ma Allah godiya. Kun wanga kokowa da suka yi kowa ya sani don su kare hakkin talakawa suke kenan muna goyon baya muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari su ci gaba da wanga aiki. To yanzu dai na ji daɗi da mutane za su zo su gida. amma dai ban ji daɗi ba da aka ce wannan sirsi kinin shine bai mun bani amma dai kuma kotu ta faɗi kenan sai mu dangana mun ji abin da suka faɗi kenan a kalli gaba yanzu haka su ma abokan tafiyar jagororin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 irin su Alhaji Salisu Amadu sun jinjina wa alkalai. Duk abin da za a yi dama aka ce kakar tsoron kira kakar tsoron laifi. Wannan ita koti mai girma da ta saki 'yan uwanmu. Yau kowa ya zira ido shin ya ga 'yan ƙasa ne suke da justice ko kuma a wasu mutane ne wanda suke cewa a abin da za ta yi sai mu ce mun gode wa Allah ita justice ita ta girmama su gaba da haka nan saboda shi ne ke taimakawa kowa ya san 'yancin shi a cikin ƙasa kowa ya san a eh, lalle ƙasa ta demokrasi ce sai dai wasu daga cikin mutane sama da 20 din da aka garkame a gidajen kasan yankin Tilaberi saboda zanga-zangar ta watan Maris za su ci gaba da zama a tsare saboda samun su da hannu dumu-dumu wajen tayar da tarzoma. Cikin mutanen akwai wasu ko hudu ko uku wanda an yi kwandanan su da wajen shekara amma da wata shida na talala. don ko don dalilin wannan muna iya mu yi appel za mu tene saboda wanga dosa ya zama jurisprudence mutane son cewa akwai lokacin da ba iya hana mutane su yi manifestation ya zuwa yanzu lauyoyin gwamnati ba su bayyana matsayinsu a kan hukuncin kotun ba kamar yadda a bangaren hukumomi ba wani jami'in da ya tsokaci game da matakin sakin waɗannan mutane da shugaban ƙasar nijar isu muhammadu a can baya ya zarga da yunkurin kifar da gwamnatinsa ta hanyar shirya zanga-zangar tsakar dare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman Muni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin tattaunawar da wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban manoma da sarrafa masara har ma da sai da ita a Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar tasu. manoman nan naku suna ta tururuwa zuwa bankuna a fadin in ce ma dai tarayyar najeriya to me alakar wannan account na banki da suke buɗe da wannan shirin mu a namu tsarin ko kuma yadda tsarin wannan tsari yake na wannan ba da bashi da ake na wannan shiri na anko a ka'ida dole hekara da bankin da yake a tsakiya wanda shine su babban bankin najeriya za su ba kuɗi ya ba ya ba manoma domin ka san bayan da za a babban bankin najeriya ɗauki kuɗi ya ba ya ba da shi kai tsaye to kuma mu alhamdulillah babban bankin eh, manoma na ƙasa wanda ake cewa bank of agriculture a turanci wanda kuma shine aka fi sani bankin da ke tallafawa manoma gwamnati ta kafa shi ne don aikin gona da manoma to shine muke amfani da shi shi yasa za ga duk inda bankin manoma yake a ƙasar nan za ga manoma sun cika shi saboda an ba da umarnin kowa ya buɗe account a wurin domin idan baka da account baka da account number baka da BBN number ba za ka samu shiga wannan tsari ba domin ta da hanyar account ɗinka za ka samu BBN number ta hanyar BBN number za a san cewa eh kai ne wani kai ne wani duk wani bayani game da kai yana cikin BBN ɗinka to saboda abin da yasa bashi za a ba mutum wannan BBN number ita ce kamar matsayin security security din shi ta yadda ko da ba fata ake ba a ce manomi bai biya ba to za a iya gano shi a duk inda yake wanda kuma a ƙarshe ma in ta kai girin gata ya ki biyan to duk inda yake da account da bibiyan nan ba za a iya rihe account din shi har sai ya biya wannan bashi da ake bin shi kaji da yasa ka ga manoma suna cika wannan bankin kamar shi wannan bashi na su waɗannan manoma wani irin ƙayyadajjen lokaci ne aka sa masu na ganin cewa sun mai da wannan bashi akwai wani lokaci da aka ƙayyade a ƙa'idar da bashin yake kamar da aka sani duk bankin da zai ba aka rance da dama akwai ka'ida da yarjejeniya wadda za a sa hannu to kamar yadda muka yi wata shida ne da zaran an yi girbi abinda mutum ya noma ka'ida kuma dama abinda aka ce mutum ya bada buhu talatin a hekta ɗaya in ya bada buhu talatin din nan a cikin buhu talatin din nan bai wuce a ce buhu goma zuwa sha a ce ma dai rabi sha biyar ya biya mai bashi sauran kaga riba ne a gare shi abin da yasa kuma aka ce ya bada buhu talatin su kamfanin da za su ansa su sarrafa in suka ansa aka cire bashin shi sauran kuɗi za a bashi balans ɗin shi kaga nan take mutum wanda bai da jari ya samu wanda yake da shi ya ƙara wanda kuma yake son ya ga ya gaba da noman nan da wannan kuɗin ya isa je ya ƙara sayan kayan amfanin gona ya ajiye sa baɗi baɗi ma ya ƙara faɗaɗawa to wata shida ne aka ɗauka a biya wannan bashi wani in ce tabbaci zaka ba su waɗannan manoma na ganin cewa da yawa manoma sun sha ganin abubuwa wani kama ana zuwa a yi masu in ce 419 hmm. ko kuma da ciki ko dai a dai masa abin da ya ba daidai ba akwai tabbacin da zaka ba su manoma ai an ce wai gani ya kori kuma inda ba kasa ake gadama kokowa ko kuma ake ake kokwantan abin da ke faruwa wannan abu abu ne wanda yake a zahiri kuma bara da muka fara wannan shiri kamar na gaya ma a jihar Katsina wasu da yawa suna ganin cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba da kuma Allah ya tabbatar da abin yau sai gashi kuma wanda ma baka zato sun zo suna neman dan Allah a taimaka musu shiga kaga sun ga zahiri kenan kuma mu kaga a kungiyar nan tamu alhamdulillahi kullum muna faɗa wa mutane cewa mu ba an sa kuɗi a wannan shiri kuma mun gargaɗi duk wani shugaba a kowace jiha kar su kuskura su anshi kuɗin manoma ba bisa ka'ida ba to wannan ma ya ƙara sa mutane sun samu tabbaci da ƙwarin gwiwa akan wannan ƙungiya tamu saɓanin wasu wurare zaka ji an sama mutane kuɗaɗe an zo abu bai yiwu ba babu wannan a wajenmu kuma shi yasa kaga cewa yanzu kaga yanayin dimbin mutanen nan da yanda kaga sun ana ta turuwa kan wannan shiri saboda tabbacin da suke da shi na cewa lalle wannan shiri shiri ne na gaskiya kuma babban abin da ya ja wannan shi jagoran tafiyar gaba ɗaya mai girma shugaban kasa an san mutum da wanda yake mai gaskiya in ya ce i'i in ya ce a'a a'a mm. to ya ce zai yi kuma ya tabbata yayin kuma ga ana gani zahiri a ƙas illa iyaka su ko manoman su ma kuma su ba mara kunya su tabbatar da cewa sun mai da biki ma'ana na farko bashin da aka ba mutum ya tabbatar da ya biya domin abin nan ya ɗore a ci gaba ba wai abu ne wanda yake aka ce an ba mutane kyauta ba a taimako ne sannan har ila in wuce biya bashin da ya kare ma kanshi mutunci ya kare ma eh, garinsu da jihar su domin idan ya zanto an samu matsala a jiha ko mutane da ba su biya ba kaga kenan za a janye ma gaba daya wani lokacin a ki zuwa jihar ku so wannan shine kira na ga su manoman tunda suna da tabbacin abun na zahiri na gaskiya to su kuma su mai da biki to akwai wani kira na kashin kanka da kake da shi kira na ga gwamnatin tarayya ne akan wannan shiri da ake alhamdulillah kowa ya yaba kuma ana jin daɗi so saboda haka ina son gwamnati ta ƙara sa ido akan wannan hidima wannan shiri da ake kuma a samu wani kwamiti na musamman wanda zai hada da su ainihin 'yan ƙungiyoyin nan don sa ido akan abin da ake saboda a daina samu matsaloli irin wanda ake samu na wajen jinkiri wajen aiwatar da abin nan ana samun matsaloli wajen ba da kayan nan ko kuma wajen aiwatar da abubuwa sannan har ila yau babban kira na ga gwamnati akan wannan shiri da ake alhamdulillahi kamar da na faɗa an taimake mu kuma ana taimakon manoman nan amma ina son gwamnati ta ƙara haskawa sosai akan maganar noman masara kira na ga gwamnati yadda taima sauran bangarori na abinci to a tabbatar da cewa bangaren masara shi ma an ɗauke da muhimmanci haka tunda manoma masara nan su nuna da gaske suke. To madalla Malam Zaharaddin mun gode kwarai da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safina ta sada Sodangi ke cewa a huta lafiya. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa Salam BOA Hausa rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar HIV ko tsida. Inda jihohin Arewa maso gabas ke kan gaba wajen masu ɗauke da cutar musamman jihar Bauchi bai zo mana da mamaki ba duba da yadda gwamnatocin ke rikon sakai na kashi akan wannan cutar. Sai sako na gaba inda yake cewa Salam BOA Hausa hakika ci gaba da samun haɓakar kasuwanci da tattalin arziki tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka abun farin ciki ne matuƙa. Kuma muna fatan hakan zai rage wa matasan Najeriya zaman kashe wando. Saƙo ne daga Sanusi Ishaq Adam. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Umar Adamu Katagum inda yake cewa haƙiƙa ficewar da wasu sanatoci goma sha biyar suka yi daga jam'iyyar mai mulki ta APC tare da komawa jam'iyyar adawa ta PDP. Wannan ba ƙaramin koma baya zai kawo wa jam'iyyar APC ba. sai sako na gaba inda ya fito daga yakubu abdullahi dambam inda shi ma yake cewa assalamu alaikum BOA hausa a yau na rubuto maku wasiƙa ce akan ficewar da waɗansu sanatoci guda goma sha biyar daga jam'iyya mai mulki ta apc zuwa jam'iyyar pdp mai adawa ba abin da za mu ce sai dai allah ya raka taki gona sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga alhaji abubakar jibrin ɗan gusau inda yake cewa sauye-sauyen sheƙa daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da wasu 'yan siyasar Najeriya ke yi suna yi ne domin kansu ba domin al'umma ba. Don haka ya kamata 'yan siyasa suna yin siyasa ne domin amfanar da al'ummarsu. Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. roka a kabul babban birnin kasar afghanistan yau talata jami'ai sun ce an harba rokokin biyu ne a wata unguwa da ke da gidajen jama'a aka kuma ji wa akalla mutane uku rauni an kuma ji karar harin roka na uku a yankin sai dai babu tabbacin ainihin inda lamarin ya auku nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin hare-haren da suka auku kwanaki biyu bayan wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha shida ya kuma ji wa akalla sittin rauni a harin da ya kai kusa da tashar ƙasa da ƙasa ta kabul hare-haren sun auku ne yau 'yan sa'o'i biyu bayan abdulrashid dostum tsohon mataimakin shugaban kasar kuma tsohon ɗan tawayen uzbek ya koma gida daga gudun hijira na tsawon shekara guda mayakan sojin ƙasar isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin siriya yau talata bayan ya shiga sararin samaniyar isra'ila A wata sanarwa da mayakan kasar Isra'ila suka fitar sun ce sun harbo jirgin da makamai masu linzami bayan ya shigar masu yankin ƙasa. Gidajen rediyon sojojin Isra'ila ya ce sun harbo jirgin ne a filin da suka mamaye na Golan Heights amma kila ya faɗi ne a yankin da suke iko da shi na Siriya. Shugaban Amurka da ke cike da takaici yana tunanin janye ikon samun bayanan sirrin ƙasa na manyan tsofaffin ma'aikatan leƙen asiri da ma'aikatan tsaro wanda bisa ga dukkan alamu za a yi haka ne sabili da caccakar shi da suke yi. A cikinsa akwai tsohon shugaban cibiyar leƙen asirin Amurka John Brennan wanda tsokacin da ya yi a shafinsa na sada zumunta na Twitter ya fusata Trump da ya rubuta cewa martanin da Trump ya bayar yayin ganawarsa da shugaban Putin ya ƙara wuce mizanin aikata manyan laifuka. To masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A cikin shirinmu na daren yau za mu so mu ji daga gare ku shin ya kuke ganin irin guguwar canza shiga da ke faruwa a siyasar Najeriya. To idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin so Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jule Lathis Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyanmu na yau Rob McLean ni Hafsat ɗan mai saura ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC amma kada ku nisa sa ku dakaci shirin yau da gobe.